sokre yalla ne da bas noora loeese yaool n pʋʋde a yita lislɔɔngɔ pʋgẽ bɩ bɩ maana a lebgda kɩfr bɩ bi bi ni kan sababu da wãn wãna tɩ bãngdbã na n leke ka b yeelame tɩ ne ni huwa ba sanu basa sami kam tabasra ya mikame t'a basga yaa zug keelemda tõdgre ne wẽnnaam no le tiya tilan dole lam zuwa ni kan saba adabu le ni kan sabi ta wannan dina puwa ya kefra ni bãngbã ba sẽn lagem taab wotone la amma hami mikame t'a soab ba bas nongra loeese yegr n ya kuyim la sababa la faag nunu loera an nikãng soba adapa kifni pa la a da bee daan zoe pʋga ne sẽn bas nu-loeera loeese tɩ mikame tɩ nu ya rukun sẽn yɩls laoongã rukn dãmba nuwã la nu-loeere tɩ na mikame ba bãngdbã fãa ba tinu tɩ nu hiya tile n dog lislaam sẽn pid baalika zugu tɩ sõmbame nin-kãngã soab alhaal wɛɛngẽ tɩ lislaamã sã n tara tagl saba t'a a ka saba, la a roglga sab bũmb ning sẽn na n yɩ sababu t'a tek n base tʋʋm ninga sẽn tʋmde n yaa nu-reerã basd n pa lʋt noorã bãngd b sãnda me kẽngame yetɩ bãng t'a saba a sã n bas nu-reerã ne kʋɩɩmdo la yam yaal yaalse ada a yita lislaoongã zak pʋga lahambininin kaŋa soba n bahada nuleela ni yam yaal yaa la kuyimda ta yi ne niŋ sẽn na wa yaoon dole la a tuubsɩ ya tuub yɩlenga n leba soaba wẽnnaam nengẽ ad wẽnnaam na n yɩlg yã woto la bãngdbã lekre soakda sẽn sʋk bũmb ning wã